kuyangi da baye suna musu suna nuna musu mazaunin su anan aka zaunar da Aimana Yarima yayi tattaki zuwa wajen mai martaba da ke zaune akan wata karaga ta alfarma sunkuyawa yayi cikin ban girma ya fara magana sarkin kowa sarki mai adalci Yarima ya dawo sai dai ya zo da babban al'amari tare da tuba akan rashin sanarwa kafin aikata hakan saboda mulki da iko ko motsi sarki bai yi ba tsawon dakika goma Yarima ya kara kuyawa na yi burin saka mahaifina farin ciki sai dai na samu sabanin haka wani bafade da ke gefe ya fara magana ya shugabana yarima yana tuba a bisa babban kuskure sarki ya sa hannu ya dago hannun yarima yana murmushi a zo min da yarinyar fadawa da kuyangu suka yi gun da aimana take cikin kankanin lokaci wajen ya ɗauki kirari sai lokacin sauran mutanen suka gane ana nufin yarima ya yi aure kenan gaban mai martaba aka je da aimana sun kuyawa ta yi cikin girmamawa ta jera da yarima sai dai kanta yana cikin alƙyabba dan matsawa dai ta kara dukawa an gaishe ki yar sarki jikar sarki mata ga sarkin mu na gobe a babbar masarautar da babu kamar ta a duk nahiyar mu waziri ya meke tsaye daga cikin rumfar da suke har yau har yaushe za a fara daraja mu a masarautar nan har yaron nan zai yi aure amma hajiya mai gado kuwa kallon ummi ta yi kin ga abin da yaron nan ya jawo mana wallahi ba za mu ɗauka ba wannan wata hanya ce ta mai da masarautar mu abin wasa ga sauran masarautu kaladima kuwa ya dakatar da waziri ta hanyar zaunar da shi dama wannan shine burin mai martaba ya ga auren yarima to wallahi hakan ba yana nufin mulki zai je gunsa ba a bangaren sarki har lokacin babu wata magana da yayi har ran shi wannan shine burin shi ya san duk cikin gidan nan yarima amin yarima amin ne kawai zai iya mallaka zai iya zai iya mulkar sarautar su ya kula da ita ba tun yanzu yake son faruwar hakan ba wani daɗi mai martaba yake ji ganin auren yarima sannan kuma da 'yar masarautar biliyam wannan wata babbar nasara ce a gare shi domin ya san yarima ya ƙara samun karfin mulkar sarautar toro saboda tasirin aimana a masarautar don ita ma tana gadon sarautar gidan saboda takobinsu da ke gidan a gefen 'ya'yan sarki mata kuwa kowa hankalin shi ya koma kan gimbiya aimana wanda ita 'ya ce amin a gefen 'ya'yan sarki mata kuwa kowa hankalin shi ya koma kan gimbiya aida wanda ita ce ya ga waziri wata kuyanga ta ce Allah ya huci zuciyar uwar ɗaki na yarima naki ne har abada idan har wannan shine to zarcin da yarima zai yi min na kin aure na to ko shine sanadin taɓarɓarewar farin cikin shi tana magana tana dafa kujera ta miƙe tana barin wajen cikin gida ta wuce tana cire kayan adan da ta yi don tarbar yarimanta ummi kuwa yau ta samu farin ciki kamar yadda duka matan gidan suka samu na ganin auren 'ya'yansu Yarima Saifu ya girgiza da jin zancen domin shi ne yake ganin ya cancanta da rike gidan nasu. Ganin tun shekaru biyar da suka wuce ya yi aure, shi ne kanin Yarima Amin na biyu, sai dai ba mahaifiyarsu ɗaya ba. Shi ɗin ɗan hajiya mai gado ne. Galadima ya tashi yana komawa wajen mai martaba a gefen shi ya sunkuya. Ranka shi ɗaya, muna farin ciki da samun girma da daraja. Sai lokacin sarki ya ɗaga labban shi, a kaita wajen iyayenta na Toro. a sanar mun karɓe ta a matsayin matar magaji gobe haka kuma za a shirya zuwa godiya ga mutanen biliyan sakonka ya isa kamar yadda ka umarta cewar wani bafari. jakadiya ta matso ta kamo hannun aimana suka miƙe zuwa wajen su umi da hajiya mai gado a gaban hajiya mai gado jakadiya ta ajiye ta a cewar ta an yi kara babu wanda ya yi wa aimana magana ita dai tana sunkuye a gabanta sai hajiya mai gado da ke ta wurge wurgen idanuwa ba ta taɓa tunanin yarima zai yi aure yanzu ba ummi kuwa shigar aimana take kallo ta san dan nata yayi aure daga gidan girma haka ya karasa zai karasa haka hakan zai kara sa ya kara samun daraja a cikin gidan nasu yarima ya miƙe yana bin kowane rumfa da iyayen shi suke yana gaishe da su haka yayi harkan ƴan uwan shi maza waziri ka san amsa gaisuwar yarima yayi dan har ya koma ga mahalicin shi ba zai taba fidda ran shi akan zai zauna akan karagar mulki ba dama ummi ta sa an haɗa masaukin baki a nan ne aka shiga da bakin toro taro ya tashi kowa ya tafi ciki sai dai hajiya mai gado ta ce aimana za ta zauna a wajenta ne kafin a miƙa ta wajen yarima haka aka nufi sashinta da aimana shi kuma yarima ya wuce ciki waziri waziri ya yi wurgi da kokon gasarar da ya gama kwankwada ya kalli bokonyar da ke gaban shi ki kara duba min ganin tauraron yarinyar nan na sanar da kai babu wani abu da nake gani a game da taurarin yarinyar nan da Yarima ya aure ta na yi maganar tare da Amin na sanar da kai babu wani abu da nake gani a game da taurarin yarinyar nan da Yarima ya aura ta yi maganar tare da wargaza gashin kanta waziri ya miƙe na ficewa don ya san ta gama magana tun da har ta yi alamar bankwana ta hanyar wargaza gashinta Allah sarki ai mana tana zaune a gefen gado da wasu zabbin kuyangi da aka aje don hidimarta lokacin har ta yi wanka sai dai ko kallon abincin da aka jera a gabanta ba ta yi ba a lokacin karfe tara na dare ta kalli ku kuyanga guda me sunanku cikin girmamawa suka ce ni hadiza wannan fadima bata ce komai ba ta miƙe a kira min bilkisu a cikin tawagar mu wacce ta ce sunanta hadiza ta rage tsawonta sakonki zai isa tana maganar ta fice bayan fitarta bai fi mintuna biyar ba ta fara jiyo gaisuwa a waje eh tana ciki Allah ya taimake ka sallama ya sauke a hankali aimana ta dan gyara zama tana amsawa kuyangar da ke wajen ta gaishe shi tana ficewa yari mai zauna a saman kujerar da ke kallon gadon da take fatan gimbiya ta ji daɗin tarba daga masarautar mu ba laifi kamar mutane na sun samu karbuwa wani murmushi yari mai ko ba komai ya san ba za ta kaskantar da kanta a gun mutanen gidan ba ko da akwai bukatar wani abu ina so Farida ta dawo nan dan na fi sabawa da ita ita ce tafi iya duk hidindimun da za ta yi mini tana maganar tana kallon shi suna hada ido ta da idananta ki tashi mu je gun ummi tana son ganawa da ke ya kula akwai alamar tambaya a tare da ita hakan yasa ya ce ummi ita ce mahaifiyar yarima hajiya da kike ɗakin ta ita ce matar mai martaba ta biyu ajiyar zuciya ai mana tai ita dai dama bata aminta da hajiya mai gado ba ganin yadda take shige da ficenta kamar babu gaskiya a tare da ita cikin kayan da aka ajiye mata ta ɗauki lafaya guda ta warware tana yana jikinta da shi yarima ya yi gaba cikin takun shi aimana ta bi bayan shi a hankali cikin gidan suka zurfafa tafiya sai dai ya yi mata tazara da taki biyu zuwa uku haske gaure gidan kai kaciya na ce aida tana tare da wata baiwa suna magana a gefen wani gini su yarima ba su gansu ba babban kofar sashen suka shiga katon falo ne da aka kewaye da kujeru da ma keken kafet ga tuntum da yawa a wajen Ai mana ta daga idanuwanta wani babban hoton Yarima ne sakale a ɗakin. A nesa Ummi ce zaune ta ɗan gide. mana ta yi saurin wuce Yarima tana zubewa a gabanta. Ummi ta tashi zaune sosai ta ji daɗin girmamawa sanar da zuwa ayata. Ƙasa ƙasa mana ta gaishe ta don Yarima baya iya jin muryarta. Lafiya lau yaya bakunta fatan kun samu karramawar da ya kamata ku samu. Alhamdulillah Ummi ta kalli Yarima. Ina taya kamar na amin ga amanar 'yata. kar in ji kar in gani idan na ji wani sabani kai ne babba ummi insha Allah ai mana ta dago ta kalli matar sai ta ji ta burge ta Yarima ya mike zan je ciki in dawo zan je ciki ina dawowa dare fa yana yi bai ce komai bai fice ummi ta kalle ta ki gyara zaman ki sosai nan kamar gida ne ai mana da bata ce komai ba suka ji motsin shigowar jakadiya ce ta zube a gaban ummi kin biya ummi mai martaba ya sanar yana son ganin ki a sanar ina zuwa ki fito lafiya uwar gida babbar matar sarki mahaifiyar sarkin wata rana tana maganar ta fice ummi ta miƙa aimana ummi ta miƙe aimana umarnin mai martaba na san gani na zan je idan kina son hutawa ki shiga ciki kafin yare mai dawo a sauka lafiya ummi na barki lafiya tana ficewa ai mana ta samu damar karewa ɗakin kallo duk tsaruwar ɗakunan iyayenta wannan ya wuce su sosai kamar daga sama aimana ta ji ana faɗin duk wani damammaki da muka zartar wasu shingaye da muka zana domin isa ga domin ga isa ga zama matar ɗan sarki ba zama gimbiyar gida ba ne akwai mutanen da ke son zama sarakunan masarautar mu mallakar wannan mulki sai ni da kuma mahaifina Shigowar ki wannan gida tamkar saka kafarki a makomar fir'auna ne ni ce zan haifi ɗa a gurin yarima kuma gimbiyar gida cikin mamaki ai mana ta kalli aida wacce take tsaye a kanta cikin sauri ta mike tsaye murmushi ta yi jin cikin ji da kai tare da mulkin da yake bin jikinta kamar ba za ta tanka mata ba sai kuma ta ga dacewar tankawar sai yaushe mutane za su daina shiga damuwar wasu zama ɗan sarki shine tunkaho ba matar sarki ba mahaifinki ne zai yi mulki ki yi alfahari ba miji ba ko ba ka auri yarima ba in dai kai ɗan sarki ne za a kira ka gimbiya Aida ta yi tsororo tana kallonta kafin ta fara magana. Mahaifina ne kawai zai zama sarki, kuma ke dakata. Har yanzu ba a yi wacce za ta gaya min magana ba. Ki gode wa mahaliccinki kin zamo jini a wannan masarauta. Inda ke baiwa ce yau da sai na sa an azabtar da ke mafi girman azabtarwa. Na saka ki cikin bayi marasa gata da galihu. Cikin bayi marasa gata da galihu. Na sa a hukunta ki da yankin azaba. ai mana bata karasa ba ganin yarima amin da ke tunkaro su hakan ya ba da damar juyawa tana kallon yarima ja ta yi da baya kaɗan don akwai shakku don akwai shakkun yarima sosai a gunta fuskokinsu kawai yake kallo duk maganganunsu babu wanda bai ji ba sai dai bai yi magana ba ya sa hannu ya riko hannun aimana har sun fara tafiya sai kuma ya juyo ko ki ji ko ki yarda ko ki koma akasin haka ba zan lamunci yin abin da ba daidai ba ga matata ki kiyaye ci gaba da tafiya suka yi sai dai ai mana bin shi kawai take har kofar ɗakin hajiya mai gado suka tsaya sai anan ya cire hannun shi daga nata sannan ya fuskance ta ai da kenan yar gidan waziri yaya A agun mai martaba shine yazo zama shine yazo yaso zama sarki saboda wasu halayya nashi marasa kyau hakan yasa al'umma suka juya baya a gare shi har yanzu waziri yana mai soyuwa ga mulkin masarautar nan cewar har yanzu waziri yana mai soyuwa ga mulkin mahaifinka cewar aimana da ke kallon shi ni ne zan miki wannan bayanan. ya zama dole aida ta bar shi na. bar shirgina babu ruwana da tana son aurenka in za ta aure ka ni ban hana ta ba kofa a buɗe take a gunta amma na rantse da karfin mulkin mahaifina idan ta cika shiga damuwata ba za ta ji ni da daɗi ba aka ce mata mulkin miji wani mulkin tinkaho ne yarima ya harɗe hannuwa da ni kike magana ba aida ba da ni kike magana ba aida ba ki tsaftace kalamanki juyawa ta tana shirin shigewa amin ya ce kar na ji wani ya fahimci ba kya son aure na da karfi ta juyo tare da faɗin zan yaudari kaina ne bai yi magana ba ya juya don ya gama faɗar abin da zai faɗa kofar ɗakin da aka sauke da ta shiga akan gado ta samu bilkisu tana jiranta mai martaba ne zaune a cikin turakar shi ummi tana gefen shi takobin nan ita ce karfin mulkinmu haka kuma auren yarima ya zama wani ginshiki a gare mu mallakar mulkin gidan nan sai wanda ya shirya ganin mutanen da suke harin karagata amma na san yarinyar nan za ta zama kariya sannan za ta zamar wa yarima sulki saboda tana gadan takobin karfin mulkin gidan nan duk a karkashin mulkinsu ne ummi ta yi ajiyar zuciya ita kanta ta san akwai aiki babba a gaban ɗan nata soyayyar da sarki yake mishi hakan ya kara kara kiyayyar shi a zuciyoyin mutanen gidan ina tsoro ina mai jin tsoron ranar da za a nemi wanda zai gaji gidan nan ranar tana zuwa sannan kuma da yardar ubangiji da yardar ubangijin musulunci yarima amin shine magajin kargata bayan ficewar su yarima a fusace aida ta fice zuwa bangaren mahaifinta a tsaye ta same shi da mahaifiyarta su kansu magana suke akan abin da ya faru a gidan durkushewa aida ta yi kenan na zama kaskantanciya ni ce za a musalta azabar da za a yi mini da azabar da ake yi wa bayi ni ce yau aka kalla aka goranta min akan rashin mulki ga mahaifina yau an gaya mani cewa ni ba 'yar sarki ba ce sannan kuma ban ɗauki mataki ba waziri ya ɗago ai da duk abin da zai je ya dawo sai mahaifinki ya zama sarki ko ɗanki ya zama magajin gobe ko ki zama matar sarki wani irin mulki yarinyar take takama da shi lallai akwai babban lamari a tare da yarinyar cewar inna da ke kallon aida ki kwantar da hankalinki lokaci yayi da za a san biri a san gatan shi a gidan nan duk zaman ai mana a sashin hajiya mai gado abin mamaki so biyu suka taɓa ganinta tana ɓangaren yaranta yarima saifu ya kalle ta an sanar da ni tun da har yarima ya auri ɗiya daga masarautar biliyan ya kara samun karfin ikon mallakar gidan nan me makomar mu idan ba mu mulki gidan nan ba hajiya mai gado ta yi murmushi kai ne kaɗai zaka mulki gidan nan hankali na ya kwanta ina mai rantsuwa Amin ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba in har ya hauka ragar nan. Hajiya na fahimci tsantsar farin ciki a tare da mai martaba ba tun yanzu yake son ganin Amin ya yi aure ba. Zai iya yiwa auren nan da masaniyar zai iya yiwa auren nan da masaniyar shi ya ɓoye kowa. Allah sarki washe gari da safe aka shirya shagalin bikin Yarima da Gimbiya Aimana a gidan. A wajen ne aka gabatar da kuyangi goma bayi biyar da za su zama masu hidima ga Aimana. mai martaba ya bayar da kyaututtukan girma ga bakin shi sannan ya haɗa tawaga don rakiyar mutanen da suka kawo aimana daga wajen bikin kai tsaye wani babban bangare aka nufa da aimana inda aka ce a nan ne bangaren yarima da zai zauna da matar shi ya ce farko a bangaren sai wasu kofofi biyu da ke sada da ke sadaka da makekin falo kujeru zagaye da shi an yi mishi adon sarauta daga gefen dama ne ɗakunan gimbiya sai ɗayan gefen na yarima kowane ɗaki da gado da kujeru da banɗaki a ciki Aimana ta ji daɗin amincewa da barin Farida ku kuyangar da ke mata hidima duk sauran ku kuyangi suna waje Farida ce kawai za ta rika samun damar shiga ɗakin Aimana gaba ɗaya hankalin Farida baya a natse Aimana ta kula da hakan sai dai ta damu ita ma da son jin me damuwarta hakan ya sa ta tambaye ta Farida ta ce tun tashi na a Darul Bilyam na sab tun tashi na a Darul Bilyam na saba rayuwa a can aka haife ni na yi rayuwa yau gani na canja wani gidan kuma a matsayin baiwa babban tashin hankali na irin kalubalen da na da na fahimci akwai a gidan nan duk wani abu mun saba da shi bakon al'amari bai wuce yadda zamu fuskanci kowa na gidan nan ba bane cewar Aimana ke daɗe na fara samun wasu bayanai akan zamantakewar gidan nan shi yasa nake tausayawa kaina Farida zamu biyu su sannu mu san komai akan su duk wani al'amari da kika ji kiyi gaggawar sanar da ni komai share hawaye Farida ta yi dole ne hakan ke ce gata gata ɗaya talki a gare ni ke kika yarda da ni har kawowa ta wannan matsayin ai mana ta yi murmushi zan kara samar miki wani gatan farida insha Allah lokaci zai zo da zan yanta ki na fitar da ke daga kaskantacciyar rayuwa ki zama mai yanci kamar kowane ɗa na gode ranki shi daɗe sallama suka yo sallama suka jiyo farida ta amsa jakadiyar jakadiya ce da fadima ai mana ta kalle su tana ta zamanta duka suka rusuna a gabanta jakadiya babbar mace ce sosai fadima kuwa dududu shekarunta bai wuce 23 ba jakadiya ta ce ranki ya dade aike ne daga wajen hajiya mai gado ina jinki wannan fadima ce tana maganar tana dafa kafar da kuyangar kafin ta ci gaba cewa ta wannan ta zama kyauta daga gare ta ta zama cikin masu hidimta miki ki saka ta cikin jerin kuyanginki na amsa sannan ina godiya kuma ina gaida ita jakadiya ta miƙe tana faɗin na barki lafiya sai dare Aimana ta jiyo shigowar yarima da fadawan shi a kofa suka rabu da shi ya ida shigowa gidan sai da ya je ɗakin shi yi wanka yayi shirin kwanciya cikin wani farin kayan bacci riga da wando sai dai wandon ya gwiwa yake gaban rigar da botura har ya kwanta ai ta faɗo mishi a rai miƙewa ya ɗauki wasu takalma masu laushi ya saka ya ɗauko wayoyin shi yana shiga sashinta tana kwance ta ɗan rufu da bargo mara nauyi saboda na'urar sanyaya ɗaki da ke aiki tsaye a kofa sam bata ji motsin shiga shigowar nashi ba waya take dannawa sallama yayi ta juyo tana amsawa da dan saurinta tare da mikewa zaune bargon ya sauka rigar baccinta ta bayyana riga ce launin ja tana da sharashara shara a gaba sannu da gida fatan kin wani lafiya ai mana ta zaro kafafunta kasa ganin yarima ya zauna a saman kujera hakan ya ba su damar fuskantar juna yarima ya dan tsaya yana kallon aimana fatan babu bakunta a tare da ke sam ina jin kamar ina gidanmu saboda kusanci da na kare da wani mallaki nawa yarima ya girgiza kai a zuciyar shi yayi tunanin ba za ta daina maganar mallakar takobi ba kenan shikenan ki huta lafiya na zo ganin lafiyar ki ne yana maganar yana miƙewa dan barin ɗakin ai mana tabi bayan shi da kallo har ya ɓace kafin ta koma ta kwanta karfe goma na safe ku yangi suke kai kawo a harabar bangaren farida tana bin su da idanuwa sai maganganunsu da ke ɗaukar hankalinta duk akan yarima amin ya shiga ɗaki yau musamman ma masu shekarun cikinsu wanda ta fahimci suna jiran umarnin shi don ba da shaida ga al'ummar gida ta hanyar nuna zanin gadon da suka bata ko kuma duba lafiyar gimbiya aimana an ɗauki lokaci farida ta shiga ciki a tsaye ta samu aimana tana kimtsa tana kimtsa kanta ya ke uwar ɗaki na ina son sanar da ke jiran bayyanar wani abu na sirri da mutanen gidan nan suke jira tsakaninki da yarima da sauri ta ɗago har yanzu suna bayyanar da hakan ne gaskiya domin jira muke kawai gaskiya domin jira suke kawai su je babu wani abin bayyanarwa kar in ji ko kalma ɗaya daga bakinki akan mu ki gyara min ɗaki kawai ki bace to ranke daɗe abin ya daɗe a zuciyar aimana haka nan kawai ta kauda maganar dan ta san hakan ma ba zai faru tsakaninta da yarima ba irin wannan lokacin da babu wata soyayya juna a tsakaninsu ummi ce zaune a ɗakinta ita kanta son jin sanarwar yarima ya fasa kwai a gidan take domin kuwa wannan shine nasarar su, hakan shine tabbacin za su dau hanyar kawo magaji a gidan a je a haɗa kayan karin kumallo ga yarima da gimbiya ta bawa baiwa da ke yi mata tausa umarni an riga an yi komai tun ɗazu na bar wajen ana shirin kai musu abincin Ummi ta kaɗa kai alamar gamsuwa. Na ce ki je ki ma ki zama ɗaya daga cikin bayinta. Ina son jin duk wani bayani nata. Idan kika kuskura na ji wani abin da baki sanar da ni ba, to lallai za ki haɗu da fushina. maganar ai Aida kenan ga kuyangar da ke mata hidima